idan baka gaya min inda suke zan fasa maka da guru mai alfawa 50-50 za a raba makamai da duk wanda ya contribute sannan akwai kuɗi masu ɗanbin yawa sa wanda za mu baka da kai da mutanenka jama'ar alfawa suna buƙatar ka ni ba yi ku ba kar ka bari wannan damar da na baka ta wuce ka ka koma ka kwanta duk wani abu da bai cancanci ya ci gaba da zama a jihar mu ba to za mu kau da shi am i dreaming ko idona ne yake zagi a siyasa komai na iya faruwa ka je ka bincika ka tabbatar mana da gaskiyan zancen na kawo muku sabon dan takara a ƙarƙashin haske party wato abm adnan ya zai manta sa na ya fita mijina fa takarar gwamna yake ne ni kuma zan zama first lady akan kujeran kwamishina ne zan barar da zama na first lady wace ce alexandra ita ce yariyar da na ce kun kama da ita oh really kwana 90 zango na tara yana nan tafi biyar ga watan maris